بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbata mana kyawawan gafarta mana mu, da zulmanmu da mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufe mana asiri duk inda muka shiga muka fita duniya da lahira sai da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu tago innahu waliyu zalika wal qadiru alai ta Allah subhanahu ta'ala ta mu yau rana ta tawa a ko a wannan tafsiri namu mai albarka na watan ramadanin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Za mu tashi muna na asiratul hajji yardan Allah za mu tashi aya ta arba'in da biyu daidai. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير Ba mu wannan aya mai albarka Allah madaukakin sarki yana rarrashin annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka san idan ka aiki mutum aka je aka wulakanta shi aka ci karafin shi aka ci mutunci shi kai da ka aike shi ba za ka ji daɗi wataƙila da ba don wani ya ɗora mun wannan nauyin ba da ba mun wulaƙanci dole da wulaƙanci ɗan saƙon da ɗan fata ko kana bukata ka rarrashe shi ka ba shi haƙuri ka tausasa shi Allah ya Muhammad wa in yi kaddibuka a yace waɗannan abubuwan da kake damuwa da su na karyatawa da cin mutunci da cutarwa da kake damuwa da su daga mutanenka to ka yi haƙuri ba kai kaɗai ba ne ka damu da irin wannan a'a faƙar ƙazzabat qablahum qaumu nuhin wato kafin zuwanka da zuwan al'ummanka waɗannan mutanen annabi nuhu su sun karyata annabinsu sun cutar da shi sun wulaƙanta shi sun ci karatunsa wa'adun sannan ma'adawa sun wulaƙanta annabinsu sun a annabi sale a annabi a hud ƙaryata sun cutar da shi wata mudu ba ta muda sun yi annabinsu annabi sale irin wannan wulaƙanci da cin zarafi da waɗannan mutanen ka suke mata zai ka karanta tarihi a duba cikin alkur'ani ba kai ba ne farau ba kai ba ne wanda ya fara taka irin wani kayar ya fara ganin irin wannan mummunar mu'amala kan wa ibrahim mutanen annabi ibrahim kuma sun cutar da annabi ibrahim a inda yayi shekara dubu babu hamsin yana kiransu yana musu wa'azi shekara nawa a annabi Nuhu ya yi shekara a ɗari tara da hamsin. Ƙaumu Ibrahim, mafi Ibrahim da ya gudu da irin wannan cikin da mutanensa sun haɗa wuta, sun ya shi a madaudawa ko kuma wani irin abun harba mutane su nesa. Saboda irin tsananin wutan da suka haɗa suka banka suka manto garwa shi suka tona ƙasar rami sun bai iya zuwa kusa a wuta ke sa da ɗan sarki suka tashi wani da ba su tsaya da ɗan har gosu su tsaya shi irin wani abu da mutanen da suke ɗaki da shi da har ba su man igba wani abu ne har a tsora abu a har ba shi shine manjane irin shi ne suka tsora a ibrahim a ɗan su harbo shi saboda wutan ta ruru ne wajen ya yi zafi ya don da ɗan adam ba zai iya zuwa dab wutan har ya da wani ba sai ma yi ibrahim irin wannan suka cika su garafi lokacin kafin ya fara a cikin wutan mala'ikan mutu mala'ikan su ya zo ya ce wa annabi ibrahim gashi ya ce inda ta kai ne ba na bukata ya ce la'ila ilaha illa anta ayat a imal wacce ya yi wannan ya fara wuta Allah kafin ya saki wutan Allah ya ba wa wutan umarci kullum ya laru ne bardan wa salaman ala Ibrahim sai ya ce wuta ta zaman to sanyi sanyi ko ba mai cutarwa ba a sanyi mai aminci alawa ala Ibrahim, kyautan abin da aka haka umarni kenan, annabi Ibrahim kawai umarni ya zo muka. da haka da suka je ka annabi Ibrahim suka kai shi kyau a cikin abin da ya same shi wa qamu lutin kana ma mutanen annabi ne su wulatan ta annabi lut alaihi ya yi baki a zo a tsaka su liwa a da ya yi baki masu cikinci mutanen gari su fito zo suna a da su kirka ta su musu ta'e na liwadi haka haka har Allah ya sa dai mala'iku suka zo suka dai mutu sannan a cikin ƙarshen rayuwarsu ne ya kuma ana haɗa wuƙa abin ana kulabin da matan annabi ko ba wamra ata lutun ta riga ta ta min abdai adina salihaini fa qala lahuma fa lam yughni anhuma min allahi shay'an wa qila dukhulin nar ma ad-dakhili atan annabi ya da ita ake kulabin da kurai a zo a da wani abu da ke dan ina kamar hayaki haka da an yi baki mutane kuma wannan harka a so an go cewa yau ka an yi baki akwai harka a gefen dando akan yan harka na yan liwaɗi ɗan baɗi wannan suna da wani sayin ko suna wani ɗan hankicin aljo yana lilo aljo baya ko su wani a hannu ko su mai wani irin na'i ko su sa shi aljihu masu harkar ne kawai suke ganewa harkar ne suke kawai suke ganewa ita wannan matan an wuta ta ke suka su in hayakin ya fito shi ne sign da aika mutane masu irwan alfasha da faɗi cewa a jikin ta annabi fa akwai ta kudo to duk kalma annabi haka Muhammad ba kai kai bane ba kai kai bane mu da irin da ake gamuwa da shi da mutanen ka ba sabu madiyana haka nan ma mutanen kurmin nan dajin da mutanen annabi shu'aib to ma ta annabi su sun ce shi ta karya tashi ya su aibu a salawatu ka ta'amuru ka Allah ya fala fi uralina ma nurid inna la anta al-halimur rashid eh akara maka bai sallolin da kake da suke sanya ka cikin hala shishigi a cikin harkar business a kasuwancin mu eh game su matsalolin su kawai mudu kan karin da mejo duk wanda za su sayarwa abu za a sun kawai masa gudu kuma Allah ya alkawari cewa lallai wailun ya tabbata masu kawai mudu azaba ne kuma da ne wani fari ne a wucin jahannama har Allah ta ala ya zunnu ulaika annahum mab'uthun bi yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin mutanen da suke kawai mudu suke kawai ma'auni suke kawai mutane haƙƙinsu ba sa zato za su mutu ne su tsaya a cikin ubangijin kajikai a ta rana mai girma da su, wanda za tsaya gaban Allah tsirara haihuwar uwar mutum ba ne, ba takalmi ba wando babu komai fatan uratan gurnan a cikin komai haka tunani ne wannan ranar na zuwa zai same su haka tunani suna tunanin ranar suna tsoron ranar to su daina kawai ma'auni annabi shu'aibu ya mutu wa'azi sai ya akara da Allah ni kan ibadar da kake ne da da kake shine yake ka kake shishigi kake mana shishigi a harkar business din ya akara da Allah ka tsayawa kawai a gode da Allah kan business kar mu da harkokin mu Allah ka suna fa annabi mu a ba Musa annabi Musa shi ma an karyata shi an ci zarafin annabi Musa Yahudawa kenan قرية ادخل لنا ربك يبين لنا ما هي ادخل لنا ربك يبين لنا ما لونها ادخل لنا ربك يبين لنا ما ta إن الحق تشابه علينا لكن ما سطور كي إنه تواضع كنا Annabi Musa ya ga ya abin da ka da shi ya Muhammad. Saboda haka fa amlaitu lil kafirina Allah ya duk waɗannan kafiran abin da suke yi wa al'umma Allah wasu da manzanninsu na ɗan taɓa musu ba in ji da wani lokaci ni mutum in yi sabo ba nan take nake kace shi ba nan take ke halaka shi ba Allah ya ce ina ɗaga wa mutum kafa wani kana iya saƙo inda tana aika aiki inda ɗaga ba kafa na shekara talatin ne da kuma ɗan kuma talatin ɗin da kake ganin ba abin ya same ka tarau sai ya tara kuma nuna maka kana ɗan daidai sai abu ya sa mutum girman sai da jiji da kai eh ba nan ba muna kaza muna kaza a madaran muke ko mura ba mu yi ko ma kai fara ko sun fi da ta yi ba Allah ce na kan wa mutane ba mutum da ya yi abu an halaka shi da ya abu a ranar an halaka shi da aika duniyan ba kowa ta duniyan ba kowa wata kaga ma wani shekara biyar wani shekara biyar, wani shekara bakwai wani shekara ashirin wani shekara saba'in sai daga kafiri ya sha giya ya yi ta'asa ya yi nan a date of selling ta da ya mutu da ya tafi kalmar da ya haɗu da ana nufi shi da musulunci sai ya furta kalmar shahada sai ya mutu an shekara biyu duk a shekara biyu ya samu aljanna da tara saba'in da duka aikin wutan Allah ya kalli shekara biyu dan kawai da ya tafi ya sanya ta aljanna saboda haka amlaitu lil ladina kafaru sai na ɗagawa na kinkin kuma waɗannan kafiran da suka itu ba suka ci gaba suka ci gaba da abin da suke yi suka a ƙasarun da su sai na girbe su kawai sai ta kana na ce ya kaga wa'azina ya kaga abin nan wani da Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka sai ma Muhammad da shi ne maka تركوا المصيبة ولا تحسن ولا يحسن الذين ولا تحسن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Allah bai san abin da azzalimai suke ba suna ta yi ne ina maɗaukin ina jinkirta musu ne har lokaci ta ma kowa in yi sai kudanta shi ranar da idan zai rena ne zai rena fata ranar in da shi irin hakan da aka yi fi auna ya so musulunta Allah ce an kike an kike saboda ka kar mutum ya ga yana abu yana abu Allah baya taba shi baya taba shi sai dan ya rika nuna maka yana alfahari yana tafiya da to ba wani abun da bai da kyau da tuntuni wani abu ya same ka kaza kaza ya same ka su masu imanin ga wannan ga wannan kullum kullum asibiti Allah ɗaya kai mai ya same ka eh? shekara biyar ban taba ganin ka kwanta asibiti shekara biyar ba na ganin kana mura Kuma su imani sun sa sun sa kun da suna asibiti kullum a cikin wannan haya an fitta wannan gidan haya an fitta kayan wancan ka sunan eh? Allah bai a cikin ba ha Allah wani ya rufe mana asiri na'am daga ayyin قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على أروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو فيقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله تستحي من قرية Allah ce akwai garuruwa da alƙaryu da yawa in ji Allah ba sa nufinta ba sa kirguwa. A halaknaha mun halakar da kullum su Allah. aikin zalunci shine gabansu zalunci jama'a zalincin Allah menene zalincin Allah ne shirka da da suka ɗauki shirka ita ce ta farkin su haɗa Allah da wani su yi kafurci su hana addinin Allah su yi faɗa da annabawan Allah su yi faɗa da manzannin Allah su yi faɗa da masu gyara don su ɗauki wannan shi ne hanyar rayuwarsu sannan su wasu zalunci bayan Allah kuma hana su walwala in kai imani a hana ka sakewa a gari a hana ka haka suna wahiyar kawiyatun a kafa ce babu kowa a cikin shi in ji Allah empty shi ne hawiya zai ku kone sai zai kai a tsotsai an ba mutane a ciki da faɗin a wajen in ji Allah kawiyatun ala urushiha su kamanto empty mun za su komai a ciki ga gidajen nan MTF gidajen ba su a gine a buga mutane wa bi irin mu'affalatin ba rijiyoyin su ba ruwa a cike ba ba masu shan rijiya ba masu shan ruwa kuma zaba da masu shan ruwan in ji Allah subhanahu wa ta'ala a kasurin masjidin da manya-manyan gidaje irin palace-palace manya-manyan gidaje da har ma irin na mawadata an gina su gida sai ta daga kai ka kai shi malam amma in ka shiga gaba ɗaya ba wani mai rai a cikin ibtala ga gidajen da aka tsaye ba masu ofisayin nasu ba masu zama a cikin su ga rijiyoyi nan a cikin da ruwa mai daɗi ba masu shan ruwa ga garin nan a harhaɗe ga shi ga shi da wuta komai a komai motsi a cikin wajen duk mun gama da su in ta subhanahu wa ta'ala a kalan yasiru ta ardi su masu zayayya da annabi Muhammadu in nan kafiran yanzu ba su yawo a doron ƙasa ba ne su tafi ziyara ƙasashe da aka shirin wannan je su koyi darasi ga wanda aka yi ma waɗancan gobe in suka dawo su girma annabi in suka dawo su girma masu wa'azi gobe in suka dawo su girma malamai masu ce Allah ya ce Allah ya ce a je Egypt nan a je Yemen a je inda yahudawa da abin ta su kwana banu a je su haibar a je su kan a madiyana a yadan ne wuraren da kuma wuraren tarihi kafin da ga sunan wurare da kan kuma gida jirgin kogo tun na adawa da samudawa sai dai tura su da daga amerika su je su duba su yi hotuna su dawo amma da ya ta samu su zai kira zuwa su je irin masu faɗin da ba su je irin waɗannan wuraren da yadda magabatan su kafirai suka yi wa Allah a kai musu yadda in suka da za su ceto su shiga kai su ji Allah idan su kai tafiyan suka dawo fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha wakila zamanto sun hankata zukatan da Allah ya musu da tunanin da Allah ya musu a kukulan da Allah ya ba wata ila ta amfane su aw azanun yasma'una biha wataƙila daga yau in sun je sun ga wajen to kunnen su zai zamanto mai jin wa'azi ne da an yi wa'azi zai ce na ji na fahimta kuma na ji da ido na inna hala ta qulub Allah ce ba wai zukata ce ba zukata bane a suke makancewa wal absaru ba wai ido bane ido mai gani inda ma shi bane yake makancewa gaskiya walakin ta'amal qulubul lati fi sudur zakata ne da kira za su ta makancewa zuciya in ta mace inda ya gani ba zai amfane shi ba zai amfane ta functioning ba ta tunani ko ido ya ga abin wa'azi ko idan mutum ya da komai ya zai ji ka yi kaza ka daina kaza ina ba ka faɗe ci sai ga gaba yana da dama yana yana aida na sani da na ji ayan da ta tsara ayan da na yi kaza da na yi kaza Ina ce ba wai idon nan bane mai gani shi ke da cewa zuciya ce ke maka cewa mutum kawai sai rasa nayi yastajilunaka bil azab wa yastajilunaka bil azab wa lan yukhliqa Allahu wa'dahu وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله ما أوكسين سرتيك ويستعجلونك بالعذاب إذا kafirai suna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zakuwa suna cewa amana abin da za a ce Allah yana da iko da mu yi imani ba ya halaka mu ya kashe mu ya aiko mana da wuta daga sama ya aiko mana da tsawa a yi girgizar kasa ko duwatsu su kokuno su nike mu kai abinda kake za a mana ɗin amana mu gani an ciza kuwa suna challenging daban Allah suna kalubalantar mabon Allah wai in shi annabin ne gaske kuma ka rikito musu yanzu in ya isa kuma ka haɗe su a yi sajilu na tabil azabi da suna gaggauta neman azaba saukar musulun a Allah maɗaukaki sarki yake tsale kowa ya rayu har lokacin da na ajiye masu yanka ba shi zai kuce a ranar ba lokacin da suka so azabar ba lokacin zan turo musu ba in ba a a a lokacin bane Allah na tuba astaghfirullah bakin da ta sake mijinta a ci mai kala a jijjiga shi a ce shi in haifafe ne ya take ta a ba zan sake ki ba zan sake ki ya ba ta take ta wanda sai da sai abinci tana kan tebul tana ci tana ci da salati tana shan ruwan sanyi to yau abin da za ke nema ya samu ko kuma sai aka koma sabon gida sai komai an koma sabon gida an yi kafet an yi menene an yi abin nan shi to abin da za a kita nema idan ina ta kasa to ne kuma yau ne ke kan shi ne ne fi zafi ya rubu kuna ta dakuwa a mana kaza ka ce Allah zai sa kaza azaba kace kaza kace kaza kace kace kaza amma a lokacin da sai lokacin da suka manta suka shiga shani da bushasha da jin daɗi sai su kawai kuma suna girgiza a lokacin za su ta sai sa ka gaggado mana azaba sun yanzu da Allah يسعى أطلنا لا أخرتنا إلى أجل مسلم جاء الدنيا كريم يسعى إيه. أطلنا إيه عذابا إيه. إذا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يقولون الناس بأشة الله قالوا ربنا لم تحت علينا القتال إذا كروت من يأتي ينزو لا أخرتنا إلى أجل قريب أكاد يمكن أن تكون دون في أي بأي التي ai ba a jinki ba kuna nema aiki ku haka za ka samu shi ya fi saboda haka wa yasta na bil azab suna gaggawa a sauko musu azaba e eh, katina bima mata iduna in kunta min as-sadiqin قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء وإتنا بأباد أليم وكان الله يعذبهم وأنت فيهم وكان الله معذبهم an ya sa amma da aka je badar fa ka musu abin da suke so ka mutu a yakin badar aka ka sassare su aka yi karkashe su alan yukhlifu Allah wa'ada wa an zai kafa alkawarin da ya ajiye wa kowa in tafin shi da zai kama shi Allah ba zai taɓa kafa wannan ranan ba inna yawman inda rabbika alf sanatin mimma ta'udun yini ɗaya a wajen Allah kamar shekaru dubu hamsin ne a nan kamar shekaru dubu ɗaya ne a nan mu na nan saboda haka innahum ba ba'idan ne wa narahu qariban suna ganin kama alkiyaman tana da nisa ne kafirai shi abin da suka gaba suna yi wani in ya riƙa barna ya rika ta'asa a ƙasa. sai ka ga kamar yana ganin alkiyaman tana da nisa ne Allah ya ce mu a wajenmu daga lokacin da kake wannan abun zuwa wajen kama ka kamar waɗansu ƴan takwas ne domin yini ɗayan ku ne ɗayan alkiyama kamar shekaru dubu ne da kuke cikin da Kuma ga ‘yan sarki ne an kama mutu. da haka a wa inna yawman inda rabbika a alfi tana ba ta ta'udun abun mai zuwa ne yana zuwa inji Allah kada sai gaggawa kada yi gaggawa na'am قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير الله سأقول كما شيء بيوى وكأي من قرية أقول كما شيء ما سيوى قسئين جعل الدنيا أمليت لها الله شهدا أدى مصرها أمليت لها أن سورة رامسه da هي غالبة ta kasashe kuma ne irin su Amerika da waɗansu kasashe. A zalunci wancan ƙasar a zalunci wannan a haɗa kai da NATO a zo a yi taron dangi a rusa wancan ƙasar a rusa ƙasar musulmi a rusa suna cikin jin daɗin su tsari a zo su haɗa a juya ƙasar a juya shugaban su a wanda na su shine zai jagoranci ƙasa. Sannan waɗansu ƙasashe suke yi. Ita zaluntan al'umma su hana mutane a ƙasa. su hana garuruwan su tsakat da ya ce su ne har su kawo kansu su ne shukafawa su ne kuka su ne kuka. Allah ce amma yake ha duk jinkirta musu kai in ji Allah amma a fasuwa daga baya kuma sai ka gana zuna kama su nima na yaƙe su da in ji Allah wanda wutan ka su da fara da kan American da kansu babu wanda ya isa kuma yanzu an shagalci kan kawai ko ka ji ta Allah ya ci alfa da wani bala'i da musiba girgizar kasa ne a'a ambaliyar ruwa ne a'a wutan daji ne a'a wani bala'i dai Ya nan kuma sabon ya tsaye su ilayya masir kuma su mutu makoman su ya dawo mun in ji Allah duk wani azzalimi duk wani maraji duk wani mai ta'alluci duk wani mushiriki duk wani kafiri in ji Allah bai san yin abin da ya ga ma ina ɗaga masa kuka, ina ɗaga masa kuka. manufan ƙafa da saurara mana da inda ke yi ko mutu ba ne wata rana wata da ka zo ka ji wata hudu a ta zamanto dalilin tubanka ka ji wani kasa ya zamanto dalilin tubanka ka ji wata aya ya ta zamanto dalilin tubanka ya sa nike jinkirta muku ijiyata ba wai ba'in zunubin da kuke yi ɗin bane ne ke ji ijiyana na rantsa na kama kuɗi in na ba ku dama ba ku kuma na ba ku dama ba ku kuma ba Allah ce ku ne na zan gama da kuɗin ji Allah wa ilayya al-masir sannan kuma ma komai ku dawo a gobe kiyama in ji Allah na'am قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك أصحاب الجحيم نعم عندما أوكت سرسي أمو الشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم yace kul ya muhammad ya muhammadu ka faɗa wa mutanenka ka kira su ka ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duk duniyan nan farare da baƙaƙe da jajaye innama ana lakum nadhirun mubinun ni fa ba kowa bane face mai wa'azi ne mai gargaɗi ne a bayyane ban da wani nishin ban da wannan ban da wani ajenda ban da wannan ni mai wa'azi ne karara ni mai gargadi ne a gare ku karara wannan shine aiki na alladina amanu wanda suka yi imani da ni suka karbi na suka bi ni suka yi a'a da ladabi da biyayya wa Allah madaukakin sarki suka halatta halal suka haramta haram wa kansu Ba amilu salihati sanan suka yi ayyuka na kwarai kalloli ibada sadaka kulawa da marayu lahum maghfiratun waɗannan suna da wata gafara qaribun da arziki karimun mai daraja arziki mai karamci shine aljanna da gafaran Allah kan ga wani arziki da za a samu a cikin aljanna والذين سعوا wanda suka yi ta menene zagon ƙasa suka yi ta yawo shi ajizi na suna opposing din ayoyinmu suna barna suna mutunta ayoyin Allah suna karyata ayoyin Allah suna keta iyakokin Allah ra'ita asabun jahim waɗannan su ne ma'abuta dan jahim ashabu dai abokanai ne ana ce ashabu rasulillah aba sahibi wa ha'ula'i ashabi abin da ake nufi close friend wanda kullum kuna tare aboki a ilijin kanka dare da rana kuna tare sai dai baki ne ke raba ku sai ake kira sahib ake kira matan mutum wa sahibatihi ko matan shi na wutan jahannama yanda kuma za ta zama kuma irin waɗannan mutanen kullum suna tare da shi suna liƙe da ita wutan suna tare da ita ba sa rabuwa babu minti ko da sakon da za ta samu sai an rabu da hoton jahannama a'a shine ba nari ma'abuta malizinta abokanai masu manne da wutar jahannama ba sa rabuwa su ne waɗanne ne su ne masu jayayya da ƙaryata da musu da kafin cewa ayoyin Allah da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su. Am. أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينتق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الله ما أوكت الشيخ وما أرسلنا من قبلك من رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم babu wani manzo da muka taba aikawa gabaninka kafin kai illa iza tamanna a ce sai shedan yayi buri illa idza tamanna alqa shaytanu fi niyyati a ce sai shedan yayi burin ya kawo abubuwa ya ko waɗansu kalmomi ko ya ko wani abin da zai kika, ba manzan nan cimma burinsa al'ummiyarsu shi da cimma burin cimma burin kowane manzo shine ya ga al'ummar su sun tsare ta Allah sun daina shirka cimma burin kowane manzo da yake fata ya cimma burinsa ya ga mabiyansa al'ummansa jama'arsa sun bi shi sau da kafa wajen haramta wa kansu abin da Allah ya haramta da halatta wa kansu abin da Allah ya halatta burin kowane manzo kenan ya ga jama'arsa sun bi shari'an Allah shi kuma shaidan a can gefe kokarin shi ya ga wannan annabin da manzon bai cimma wannan burin ba ko ne zai yi alka sai ya rika jeho wa kafiran nan shubuhohi ya rika jeho musu waɗansu abubuwan da za su rika cikin jin annabawan da su in sun ce kaza ce musu kaza in annabi ya ce shi annabi ne na Allah Ko ce mai ina Allah yake ko eh, wata ila ce maka yana sama ya yake ce ban sani ba ina yake umkan shi ya ce ido baya gani sharatu birikul absar ba huwa yudrikul absar shi an kullum sai ya rika kirkiro abubuwan da zai rika cutawa a kwakwalen kafirai rika kalubalantar annabawa da su a aiki al'amala da annabi sun kure shi jahilai su ita bi ita tafi su ce kun daidai an kure annabi wani an kure annabi wani ya jira duk nan kun shekan tsarin shekun ya ɓata ƙunniya burin wannan annabi na cewa ba a bi Allah ba shi kuma Allah maɗaukacin sarki da alƙur'an da tashi ne su ina na hannu da wannan zikin wa ina lahu da hafizun sai Allah ya kaskanta ya karyata shubuhohi da wannan kirkiran da shaɗan da kafirai suke da su rikita halin jama'a kan annabawa. Ƙarshe sai musulunci na ya samu rinjaye walau kari hal kafirun sai musulunci na ya samu rinjaye walau kari hal mujrimun sai musulunci na ya samu rinjaye walau kari hal mushrikun wallazi anzala ala menene anzala نعم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذا باطا سوف الدين المسلم في ya yi rinta wa kun ja alhaku daga haɗa albatil inda batila kana zahuka da nazili min alqur'ani ma huwa ta'un wa rahmatul lil mu'minin qur'anin nan sai ya samu rinjaye gaskiya in ya zo aka ga ƙarya ta tattara taburman ta naɗe ta tashi ya ba ta fure shine Allah yake kayan saqullahu ma yulqi shaytan duk abubuwan da shi ɗan yake jihowa da shuha da Allah ya kar da su ya kawar da su ko kuma yuhqiqu Allahu ayatihi Allah ya tabbatar da ayoyinsa rinjaya gaskiya ta rinjaya tauhidi ya rinjaye shirka sunna ta rinjaye bibi'a. gaskiya ta rinjaye ƙarya aske ya kawar da duhu da sun yuhqiqu Allahu ayatihi Allahu alimun wani ne ya fi kowa sanin da kafirai ke shiryawa na makirci da zagon kasa da munafukai da menene ya za a yi a hana da'awa ci gaba ya za a yi a hana musulunci nan yaduwa ya za a yi a hana a hana Allah ya san komai a duk da yake faruwa hakimin ni kuma Allah mai hikima ne na san duk yanda zai zo musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala na'am bi yaj'ala ma yun الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد التي أنا هكذا يجعل دون ألا يسلم ما يلقي الشيطان irin waɗannan shugu haɗin nan da karar rai da shukin ke kirkirowa ya jefa cikin kafirai Allah yana haka ne domin ya sanya wannan shubuhohi na shukan zaman to fitnatan lil ladina fi qulubihim harabun Allah ya jarrabi kafirai wanda da munafukai wanda aka ciwon munafurci a cikin zakatansu sai kaga sun bi wannan sun bi wannan abinda shi ya kawo musu sun ce ku ce ta in sun ce za su ce in sun ce in kuka duba yanda masu bin trinity cewa alloli uku ne in ka zauna da sai su nuna maka ɗaya ne amma ɗayan nan uku din nan amma ɗaya ne kuma sannan shi har a nuna musu calculation in ka ce za ku ce musu kaza sai su gamsu da wannan abin da shi ya kawo musu na shubuha sai su natsu da shi su riƙe shi suna ganin shi ne gaskiya har su je wani za su yi da musulmi cewa sun samu waɗansu ɗan shubuhohi an rubuta musu an cusa musu wani abu a ta wai za su je defense a musulmi tabbatar da shi addinin su daidai ne su ne daidai ko wannan abin da shubuhan da ake dura musu yau kwanto shine kuma suna a gare su da Allah ya jarrabe su da shi ya hana su gane gaskiya da musulunci duk masu ciwo a zuciya irin wannan tsakanin alkafiyati kulubun da waɗanda suka su ta ƙeƙashe ta ƙeƙashe shi ne amma zuciya in ta ƙeƙashe ko ruwa ko alheri baya fito da zuciya ta wa inda min alhijarati ma yatafajjaru minhu al-anhar kullu kafar qulubukum بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة فإن الظالمين بل الظالمين suka zalunci kansu ta hanyar kafurci suka zalunci kansu ta hanyar shirka suka zalunci kansu ta hanyar munafurci fi shiqaqin ba'id wannan suna cikin bata mai nisan gaske suna cikin bata mai nisan gaske a shiqaqu shine bata man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina نوليه ما تولى ونؤتيه جهنم وساء المصيرة ونسقيه جهنم وساء masira. wanda wanda suka kafurta suka bera shirka suka bera kafurta suka bar shirya alkur'ani suka bar shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suka kafurta mai nisan gaske gane ko na'am وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم أخوهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم هلا يا هكني وليعلم الذين أوتوا العلم ومن أبوتا إلمين توحيدي إلمين الديني san cewa annahu alhaqu lallai manzo muhammadu nan gaskiya ne da Allah saƙon da ya zo da shi gaskiya ne daga Allah min rabbika yi yu'minu bihi su imani da alƙur'anin nan su ji shi da biyayya da da'a a tasbita lahu qulubuhum kuma zukatansu su zaman su masu ta'a da biyayya ga Allah da yanda yake ajiya bashi a fa shi shine zuciyar mutum ta zamanto ta ta sunkuya wa Allah ta yi wa Allah sa'a zaman su mai biyayya mai tsaraya da umarnin Allah da inna ta halalle shi Allah maɗaukacin sarki da hadin lafi na amanu bai shirya da waɗanda suka yi imani ne ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya akwai shiryar da mutane kan a kan shi lallai daga Allah ne aka shi ce zaɓen wanda ya ga dama ya shirya da shi shiryan ba sayan shi ake yi ba an ba sayan shi ake yi ba ta shirya sannan ba ƙarfin mutum ba ne yake sa mutum a kan farki shirya a ba don shi ɗan ƙabilan wani ba ne ba don shi ɗan wani ba ne ba don ya fito daga ƙasan wani ba ne shiryan na in ka a kan ta Allah ne Allah ne ya soka da shirye ya shiryar da kai إنك لا تهدي من أحببت وإن الله لا هادي الذين آمنوا لا صراط قاء النبي ألا يشغفك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله تهدي من يشاء وكيف تشريب دولة يا محمد duk wani annabi duk wani mutum sai dai wanda Allah maɗaukacin sarki ya shirya da shi ba ta sha'una idan da kuke so na ya shirya ya daidaita zaman to mutumin kirki Allah illa an ya sha Allah sai Allah ya so kuma ya yarda ina fata an gane saboda haka wanda ya ganshi a kai shi ya gode wa Allah ya gode wa Allah wani yana nan a kan wata bid'a kuma yana zai yi fada kuma ya mutu a kanta ya yi ya mutu a kanta kuma shehi shi yana ganin kuma. shehi shi yana communicating da Allah zai yi shi yanzu ma ya wucewa Allah akwai wanda yake nan yanzu a kidan shi zagin sahabban manzo Allah da tsine wa mata cikin manzo Allah sai ready ya mutu a haka yana kiran wani Allah za ka samu amma kaga kai musulmi duk abin da ya same ka za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za ka ce ya Hussein ba ba za ka ce ya Ali ba ba za ka ce Jesus ba za ka ce wani ba ba za ka ce shehi ba za ka ce wani ba harkar ka zai risharin ka zuwa ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullah subhanallahi alhamdulillah tana kan shirya tana kan shiga waɗansu in sun ga la'i da halaka billahi da zai bai sunan Allah su fi ba kuma Allah ne yake mana da'iman alladina idza asabatum musibatu menene duk musibar ta same ka qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un da ga Allah ta kira Allah subhanahu wa ta'ala annabi mu ibrahim an jefar da shi a wuta an majojuwa da shi an jefar da shi yace hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi yunus ya fada ruwa titi na haɗe shi ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin duka kowa haka za ka gina mutumin kirki yana kiran sunan Allah ne in ya ga da'i ya ga musiba amma a tura maka a nuna maka sunan wani za kira a lokacin da bala'i yake tsara ga wanda shi ne ya rasu da ransa amma lokacin za a nuna maka ba wanda za ka kira ba Allah ma, ka yi ba ka da matsi a duniya irin wannan wallahi tabbas wallahi ba ka da matsi a duniya irin wannan kai la ilaha illa ta illa lillahi wa illa ila allati ta'ika alaihim salawatun min rabbihim wannan waɗansu daraja da yafiya da aminci da da Allah wa ulaika humul muhtadun gada su ga shiryayyu in ji Allah wanda suke kan tafarki madaidaici salini salimi lafiyayye wanda wanda duk abin da ya same su kai da su ce. lillahi inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billah hasbuna wa ni'mal wakeel subhana Allah wa la ta'ala min shirki Allah wanda ya ta da na'am an ta aya ta hamsin da biyar gobe Allah ya raya muku akwai tambayoyi kamar haka guda uku a wata ta hudu ta farko tana cewa assalamu alaikum ya kara malam israfi a haka malam na ga ana yin wani abu a wannan masallacin. Ah. shi ne idan mutum ya zauna a sahun gaba sai a ce da tashi wajen na wasu ne alhali ba saiti da liman bane balle a ce musu yiwa liman gyara ne a gefe ne ake hanawa ni ba ko ne an yi min haka jiya sai na fahimci kamar yan kwamiti ne ke yi wa ake yi wajen kafarta mana haka ya dace a suna e eh, ya dace kan kuskure ne don Allah a nasiha su ji Ya ce sai ba kome jiya ta zo har kayan yanke hukunci a tafsiri ta suna a nan an ce ta tashi ba ce kai ba ko ne jiya ka zo har ka yanke wa ɗan kwanci hukunci eh in kai ba ko ne sai ma ai akwai inda za ka zauna nan din ai akwai ɗan karo ina barka kana ba ko ka shigo nan ba a san sai waye ba ne kai ai ai dole nan din ita ce ka gani akwai ɗan tsaro ai wanda nan din akwai security in kai ka zo ka zauna a nan ka ji tafsiri ba ina ka ba kuma idan ka zauna a wani duka tsiriki ko kwasan zuna idan wani abu ya faru a wuta wani abu zai shi kana yi operation wajen su kaya operation wajen kuma kuma sallatai ta waya ake sawa haka a kila ce na juma'a ba wata waya a nan a sa a yi demarcation ko ba haka ba ne sai duk wanda ya zo ya zauna a wayan can amma nan kawai ba wani abu ba ne wani duk ya zauna aka ce ka kabila sai mutum ka sai mu zauna da ka duk bakon da ya zo ba a san daga ina yi ba a san inda shi a shuka shi a nan da ta muke kuma. ko ka tsara ni na tsara haka da makamantan ya aka yi aka kashe su sai na umar ya aka yi aka kashe su sai na umar sai ni safety su dokar su da su kama nan saboda mutane ba su san tsarin abin nan ba sai a ce su na nan ɗin da su ɗin nan su ne su zauna a bakin ko bakin shi matsalar fahimta da matsala duk wani tsari na masallaci su ta shi suke suka ji mutu yana so ɗan kwamiti ta yi kaza sun yi kaza sun yi kaza in ka zo ka zauna ka yi tsari in an ce tashi a nan ka tashi in ka yi dimaki a nan yanzu wani ya zauna a gun ɗan kyamarar nan sai mu da shi ko ba ɗan kyamara ba ne ina ta da kuma sai ka tashi a nan ɗan kyamara ne a nan sai zama to an ci garafi an yi rashin mutunci ko ina ba tsari zama da ka ake yi eh don kaje gidan gwamnati da ake a zube don kaje go wani zo a zamani na haka ake a zube wannan tsarin ne kuma mu muka tsara shi ban ubangiji ya baka hakuri da tsaka abin nan yawa ko ne amma kayan ka hukunci hmm? kullum ɗan kwamfi sun kaza malamai sun ka kanyi kaza kanyi kaza ina yau zauna da ta malam babu da abin nan ba tsari ba tsari, ko ba tsari wa ya shigo waye new face wane ne kawai da ta muke zaune da kuma Allah ta mu dace Assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya da tsawon kwana mai albarka malam dan Allah menene hukuncin tajihi yayin da liman ce ba ranar juma'a bai dace ba sai suka saurari hudu kawai abinda ya kawo su kenan alan dan Allah akwai wani addu'a ne da ya kamata mutum yayi yi specifically yayin da imam ya dan zauna tsakanin hukuma sai eh, liman ya ce maka aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur da ya ce riya Eh, ya ce kun ji abin da aka faɗa ina roƙon Allah ya muwafaka ina ne na gafaran Allah wa kaina da kuma ku ne gafaran Allah sai ya zauna ya ce ma da larabci sai aka ce ba shi sai aka ce wallahi ana jin larabci ba a ga abin da liman ya tsara a lokaci baya ta gaba tana ta assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina baran addu'a da malam da kuma ‘yan uwa musulmi game da wasu bukata, bukatan alheri Allah ubangi ya karfa ya kuma biya mata Allahun amin, ya biya mata ita da ta tabbata kai ya mata albarka kuma. Wata wanda muke ji shekara uku yau ko hudu ne, wanda kuma manaja ne, Allah roƙo da ya fi kuma ne ko yana ah. na yau zama da gaisa. Fili ko ya tsaye Hmm? Kuma ina ma daga ya samu ya samu manaja ko Assalamu alaikum, Allah ya gafarta malam jiya nake aiki aiki da banci a wani sai a wani waje kenan da fara aiki tun takwas ba mu kare ba sai karfe uku da rabi na yamma. Kuma shi an yi rana, don ranar ma aka samu dan ranar ma a kanmu ya ƙare dalilin haka shi ya sa na sha wahala ƙarfina ya ƙare a cikin ruwa ya dame ni sosai har ta kai a fara ganin shuɗi-shuɗi kore-kore kamar jiri zai ebe ni ganin haka ya sa na ce bari a sha ruwa don bayan azumi ya wuce rama. nan tambaya ta a nan shi ne Allah ya sa bai yi kuskure ba a ah, tun da ka zartar ai bayan sannan sai tsaye tambaya wani aiki da za ka sa kanka da za ka matsa kanka har da aje a yi shahi da irin aiki ne da za ka kuskure shi ba Hali ai ana rage aiki, ana rage ɗawainiya, ana rage wani nauyi. Makin da ka ba wa kanka gawa, ka sha ruwan ai abun nan yanzu ne suke tambaya ga ni yanzu ban san me zan ga maka da dai kuma sai abin da malamai suka da ne wahalan kai ka kai ka wajen dole bane dole bane wahala a sani wahala in wuni a rana in tallafa wa kaina har ta kai da ranar karfe uku da rabi kawai ya karya ya sha azumi da rabi ba ya kallafa maka aiki ya dora maka irin wannan aiki duk bantan kuma ya saba ka daure kai fatawa ba kai fatawa sai da ka aiwata. duk da gaskiya ni ina ganin a aiki kan wata ina babu tilastawa ka tilastawa wannan kila babu wanda ya tsaya a kanka yake dole sai ka yi shi kana azumi kace mai kana azumi ba za ta yi dole sai ka yi kuma da aka tattata gaskiya ba zai ba da amsa kai tsaye a yanzu ba Wani domin ba wata lura ba ne ba tafiya ba ne ba menene ba ne kuma wanda ta ba maka sai kitin da bawa kan kuma iya ba ka amsa da da Allah kai idan akwai malami a anguwanku kafin Allah ta sake haɗa muku ƙara tambayan ki da wanka ji. Kuma mu ba. malam ta ce a tuna mata game da tambaya jiya da shin ina mai tafiya zai mai zai kalla yaga zai kalla yayin tahiya Ita duk sayuwa kafin salatin da shi sallallahu alaihi yayin tsayuwa ne da ruku'i da wannan za ka kalli gaba amma idan ka zo sama sai ka kalli ɗan yatsa wani galibi ne a kan baya ya nusar da bayan nashi kayan nace da Allah ta saka mai alkhairi Allah ubangiji ya samu dace ya mana muwafaqa haka sune abin da suka tabbata a yau kenan اللهم اعز الاسلام والمسلمين والشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها وليها ومولاها اللهم اعز الينا الايمان وزينه في قلوبنا فرح إلينا الكفر والفسوق والإخراج من الراشدين اللهم صل وبارك وأنعم على عبدك عبدك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين